yanzu dare ne na alhamis sha hudu ga watan ramadan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da daya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idar firakil islamiyya Wa'ara ara'i kibari alamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kai tsaye malin ya ce wa murji'a fa thalathatu asnafin amma su murji'a to sun kasu gida uku ne mun gano wannan da kyau ko malam yana bin mana su ɗaya ɗaya ne yana ɗibo mana su sai yana mana bayanin karkasuwansu a matsayin kanin labarai su murji'a wasu mutane ne waɗanda suna da wata aƙida wacce yake sassauci ne akan aƙidan hawarici kun gane wannan da kyau ku komi nasu suna kawo shi ne a matsayin wani al'amarin da in ka kalli nasoshi sai ga gaba ɗaya su sun yi wani jiha na sushin su ma sun yi wata jiha daban kun gano wannan da kyau ko ba zan so in cika bayani don gani da murji'a ba sai mala ya zo zai magana a kansu shi sa muke cewa idan mutum ya cika zafi bai karatu sai ya zama bakawariji in ya cika sanyi da yawa kuma shi bai yi karatu sosai ya san addini yadda ya kamata ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da mutum ya yi komin laife shi sai mun ya ce ha abi shi a hankali ba matsala ba matsala ba matsala kun gano wannan da ku ai cin da dai musulmi ne ai mai kyakkyawan zato kun fahimci wannan da ku a haka a haka sai kai ga ya haifar da wasu illoli masu yawan gaske a cikin addini sakamakon wannan tabo sharanci ina fatan mun gane to wannan yar' irja'i nasa harkan aqida yake shi yasa yake da illa da mu'amala ne ne da kullum? to ce ya yi, amma tun da ya shiga cikin harkar aƙida to akwai matsala babba kun bayyance wannan ne ko malai ce sannafa sinfun minhum qalu bi irja'i fil iman wasu bangare daga cikin su sun kasance suna yin irja'i wajen abin da ya shafi imani sai mutum ya tabka aiki na kafirci sai murji ya ce ba matsala mun gano wannan ne ko hankali cin da dai ya yarda da musulunci ba komi ba za a mai ma wa'azi ba ba za a mai a'a kawai shike a tafi a tafi a tafi kun gano wannan duk abin da mutum ya cinda da yana sallah shikenan shikenan shikenan kun gano wannan da ke ku shine sai yake cewa bil qadar sannan sun hada ga irja'i ga kuma qadara abin da ya shafi aqidan qadariya alama zahibul qadariya kun gane suna tafiya akan mazhabi irin na qadariya ku tsare mana waɗannan abubuwan jama'a za mu zo mu muku bayani me ake nufi da ƙadariya za ku ji 'yan ƙadariya da bakinsu suna faɗin menene aƙidansu kun gano wannan da ke ko dangane da kaza su sai ce kaza ne dangane da kaza sai ce kaza sai a ce maka masu irin waɗannan maganganu su ne kadariya masu irin waɗannan maganganu su ne murji'a masu irin waɗannan maganganu su ne khawarija masu irin waɗannan maganganu su ne rafida kun fahimci wannan da ke ko duk malam zai zo mana a babin da ke bayan wannan Allah ya sa mu dace malai ce fahum ma'aduduna su waɗannan ana ƙididdige su fil qadariya wal murji'a su ana sa sa aji biyu su qadariya ne kuma su murji'a ne a wani fannin sai a ce musu murji'a in an kalle su ta wani idan sai a ce musu qadariya kuma ka abi shimrin al marji kaman abu shimrin almarje wa muhammad bin shabib albasare wal khalidi duk waɗannan suna da ƙida na irja kuma suna da ƙida na ƙadariyanci wa sunfin wasu ɓangare na murji'a ƙalu bi irja'i fil iman sai zama suna da irja'i idan gani da abin da ya shafi imani za ku zo ku ji menene wa malu ila ƙauli jiham sai suka karkata a kan fatoyi irin na jihamu ɗan safwan shi kuma jihamu ɗan safwan kawai kuma ta mun yi magana a kan shi a baya shi yana daga cikin mu'tazila 'yan tsaka-tsakiya ko to shi ne sai ya ce fil a'mal wal aksab su suna da aƙida irin nasu dangane da aiki da irin abun da bawa yake aiwatarwa na abin da ya shafi ibada za mu zo mu ji wannan menene a mu'tazilanci yake fahum min jumlatil jahmiya wal murji'a to su waɗannan ana sa su su jahmiya ne kuma su murji'a ne in ka kale idan dama sai ka ce murji'a kana kale idan hagu sai ka ce jahmiya kun bayyance wannan za ku ƙara fahimtar wannan ne da na ce ku su ‘yan bid'a fa suna barbaran junansu, kuna fahimtar wannan da kyau ku, wannan ya ɗibo a nan, wannan ya ɗibo a nan, wancan ya ɗibo a can. Allah ya kiyaye wa minhum wani ɓangaren daga cikinsu khalisa fil irja su tsantsan murji'a ne ba jahamiyanci ba ƙadariyanci a ciki min gairi ƙadarin su ba a ƙidan ƙadariya a cikinsu wahum hamsu firak sunan sun kasu gida biyar ne akwai yunasiya akwai gassaniya akwai taubaniya akwai taumaniya akwai muresiya waɗannan su ne karkasuwansu guda biyar kowanne za a zo a yi maka bayanin ya kai wannan ta sha bamban da wannan kun gane ƙidinsu ya yake me fatoyinsu ya ƙungiyar take kuma waye kafa ta me yasa ya ɓalle ya nashi wa amman najariya amma su najariya fa inna hal yawm bir ra'ayi aksar min 20 firaq mala yace suna jariya a yau sun fi kungiya kungiya 20 marjuha fil asli ila talata firaq mun gano wannan da ke ko min ashar firaq sun fi goma mala yace amma idan aka duba su aka tantance su to gaba ɗaya suna komawa gida uku ne akwai barguthiya sannan za'afaraniya wa mustadarika su uku kenan ƙungiyoyin nasu wa ammal bakariya amma su bakariya wa darariya fa kullu wahidatun minha minhuma firqatun wahida su waɗannan ba su rabu ba bakariya ita kenan ƙwaya ɗaya darariya ita kenan ƙwaya ɗaya laysa laha tabi'un kathir ba su da mabiya da yawa wal jahmiya aidan firqatun wahida su ma jahmiya da aka samu na jahmiya tun ba su kai ko ina ba aka kama shugaban sa aka kashe kun gano wannan ne ku sai aka ɗauki mataki wannan matakin ya taimaka wajen murkushe su gaba ɗaya Mala ce wal karramiya ba wai ba su bane fa har yanzu suna nan har gobe a kuma akwai jahanni Za ka zo ka ji me aqidan su dan da aqida ake gane dan ba wata baje bane. Kun gano wannan ke ko balanta sa a ce ana gane in bajin shudi ne ko kore ne ko rawaya ne a'a aqida ne za ka ji ta magana da aiki yake bayyana. malai ce wal karramiya bi Khurasan su karramiya da ke khurasan talafatu firak mala ce su ƙungiya guda uku ne Haƙa'iƙiyya akwai haƙa'iƙiya wa tara'iƙiya wa ishaƙiyya kun je su guda nawa guda uku lakin hazil firak al-thalath waɗannan ƙungiya guda uku min hala yukaffiru ha ba'dan su ba sa kafarta junansu fa'adadna ha kulla ha firƙatun wahida cin da ba su da wani saɓani ba su kafarta juna malan kawai sai sa suka zama ƙungiya mai ƙwaya ɗaya fahazil jumla allati zakarna ha da ce kun waɗannan bayanai a taƙaice da muka ambata na waɗannan ƙungiyoyi mil ala tsintaini wa saba'ina firka in kuka irga za ku ga sun ba ku ƙungiyoyi guda saba'in da biyu Min ha ishiruna rawafid za ga rafidawa 'yan shiya sun kwashi ishirin kun gano wannan da ke ku wa ishiruna khawarij khawarijawa suna da ishirin in haɗa ya zama nawa arba'in wa ishiruna ƙadariya ƙadariya suna da ishirin sun zama wa ishiruna murji'a Murji ana da ishirin hada zama nawa eh mala ce wa na jariya, wa bakariya wa darariya waɗannan duk suna da uku uku kun gano wannan da ke uku wal jahaniya wal karramiya fa hadhihi ithnatani wa sab'una firqa idan ka ce zai ka sun zama guda nawa guda tamanin da uku da shida da tara sun zama nau kenan casa'in kun fahimci wannan da kyau ku amma ba casa'in ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda wasu suna shiga cikin wasu ne ina ba ta munga a bayanan da mala ya kawo mana a baya ai in ya kawo ce sun kasu sai ce da wannan da wannan ba su daga cin ƙungiyoyin musulunci ma da kaza da kaza ba su daga cin ƙungiyoyin musulunci to aka tsama waɗancan da aka ce ba su daga cikin ƙungiyoyin musulunci to waɗannan an kau da su gefe kenan kun gano wannan ke ku to shi sa in kana biye da abin a bisa kan gado to zaka gane cewa ya lissafo maka guda saba'in da biyu zai yi magana mala ya ce iza addadna hazal ijmal alladhi dhakarahu al-muallif idan muka mu muka kididdige wannan abin da malam ya ambata ala zahirihi a bisa zahirin abin kanatul firaq ithnataini wa firqa zamu ga sun zama kungiya 92 arba'atu asnafin kullu sunfin minha 20 firqa kaso hudu kowanne na da 20 20 rafida 20 qadariya 20 khawarij 20 sai wanne sai murji'a 20 amma murji'a nawa yace suke da shi biyar ne fa kowa biyar ya ce ba don da ya ce murja sun kasu gida uku to sai kawo mana guda biyu da aƙidinsu bai gaya mana yadda suka kasu ba adadinsu amma da ya zo tsantsan murja sai ce sun kasu gida nawa gida biyar to kenan minus in ka cire na murji aka cire goma sha biyar a cikin casa'in saura nawa eh saura nawa saba'in da saba'in da biyar to jahamiya mala ya sa mata guda uku ne amma shi kuma ya ce jahamiya ɗaya ne in ka cire biyu a cikin jahamiya saura nawa saba'in da saba'in da uku to kuma haka za a yake cewa ba su daga cin ƙungiyoyin musulunci jama'a mun gano wannan da kyau ku. kuma su wancan da za a ce saba'in da sha biyar a guda biyar ɗin ai in ka lissafa sunan ne ya cika na biyar ɗin za dai mu zo za ku ji mala ce falizalika samanu na firka in aka ɗauko waɗannan guda hudu da ke da ishirin ishirin sai zama sun zama tamanin kenan wa arba'atu asnafin kulli min ha thalath firak, su kuma guda uku guda hudu to suna da uku uku kamar yadda ya ce su ne suwa najariya bakariya darariya jahamiya kun gano wannan ke ku wa zalika ithnata ashara firqa in ka hada za su baka 12 kaga 92 kenan fala'alla mu'allif yara sinfaini min dawil 20 sinfan wahidan la husman qadariya wal murji'a mala yace me yiwa malan da murji'a da qadariya saboda kusa aqida ɗaya ne to yana ganin su kwaya 20 ne to kenan in a cikin 80 idan ka mai da 20 su kun gano wannan da kyau ko ka hada murji'a da kadariya ka mai da 20 din sai ya zama 20 ya zama nawa kenan ya zama 60 can kuma ga 12 ka dauko 12 ka hada nan ya zama nawa 72 kun gano misalin shi lissafin shi ma'anan wa'ala haza ya sihul hisab malaci a bisa wannan tsarin ne lissafin zai zama ya yi daidai kenan domin da murji'a da ƙadariya kusan abu ɗaya ne shi sa in ka kala wannan irin sai ga ishirin a murji'a kana kala wannan sai ga ishirin a ina a ƙadariya in ka bude ido sai gansu duka arba'in da sun koma sun zama ishirin yawa mun fahimci wannan da kyau ko mala ce wa amma firqatu thalitha wa amma a ath-thalatha ath-thalithatu wa sab'una fa hiya ahlus sunna wal jamaa mala yace cikon cikon na 73 sune ahlus sunna wal kenan kun fahimci duk waɗancan tarkacen da annabi ya ambata ne kun gano ko mala yace min fariqayyar ra'ayi su sunna wal jamaa ka haɗa su da ƙungiyoyin da suke asabar ra'ayi ne wal hadis da waɗanda suke bin hadisi ma'ana waɗanda su suna bin majarradin fikihu ne biduna ma'arfatar dalil tsuran fikihu ko ba dalili ba ruwansu za su bi to su ma ana sa cikin ƙungiyar ahalus sunna da kuma 'yan hadisi ga ni kashe ni duna man yashtari lahawal hadis banda wanda yake zuwa da ɗarkaniya da tatsuniya da mafarki kun gane su ko to banda su wa fuqaha hadhihi hazihil fariƙaini malai ce malaman fiƙi na waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ko dai ashabar ra’i ko ashabul hadis suna cin ahlus sunna wa qurra'uhum da alaran su wa muhaddisu hum da malaman hadisinsu wa mutakallimu ahalal hadisi hadis minhum da kuma waɗanda suke ilmul kalam amma ahalal hadis ne su ma suna daga cikin ahalus sunna kulluhum muttafiquna ala maqalatin wahida domin gaba ɗayan su ɗaya ne fi tauhid sani suna kadaita Allah abun bauta wa sifati da siffofin shi wa adlihi da adalcin shi wa hikmati da hikimar Allah wa fi asma'ihi wa sifati kuma aqidin su ɗaya wajen suna da siffofin Allah wa fi abwabin nubuwwati wal imama haka a su ɗaya dangane da abin da ya shafi annabta da imamanci wa fi ahkamil ba da kuma hukunce-hukuncen da za su biyo bayan tashin alkiyama wa fi sayar din da sauran al'amuran da suke da alaƙa da aƙida wa inda ma yakhtalifuna fil halal wal haram suna samun saɓani ne cikin abin da ya shafi halal ko haram min Ina abin da ya shafi hukunce-hukunce na ibada walaisa bainahum fi makhtalafu fihi ha tadlilin wala tafsir duk cikin abin da suke saɓani ba su ɓacewa na wani ɓatacci wani kafiri wani fasi ba su faɗin haka suna ba junansu uziri a kan wannan saɓani na fiƙihu wa humul firƙatun najiya malai ce su ne ƙungiyar da za ta tsira wa ya ha al'iƙarar bi tauhidi sani abin da ke haɗa soje ɗaya shine sun yadda da kaɗaita Allah mahalicci wa ƙidami kuma Allah shine can a farko wa qidam sifatihil azliya kuma sofofin shi tintin yake da yan kayan shi wa ijazatu ru'uyati kuma suna ganin za a iya ganin Allah a lahira min gairi tashbihin ba tare da sun kamanta yadda za a ga Allah ba wala ta'tilin ba tare da cewa kuma sun ba da fatawan kwata-kwata ba za a gan shi ba mal iqrari bi kutubillahi tare da sun yadda da dukkan littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa bi da shari'atul islam sannan sun yi imani da cewa wajibi ne a ƙarfafi shari'ar musulunci wa ibahati ma ba qur'an sannan suna halattar da abin da ya ce halal ne wa tahrimu ma harama qur'an kuma suna haramtar da duk abin da ya ce haram ne ma a qabuli ma saha min sunnatir rasulillah tare da tsaye tare da suna karɓan duk abin da ya inganta daga sunnar annabi wa atiqadul hashari kuma sun yarda da tashin alkiyama wani shur za a taro mutane gaba ɗaya bayan sun mutu a gaban Allah wa malakai na fil kabari kuma sun yi imani da cewa mala'iku za su tambaya a cikin kabari wal iqrar bil haudi kuma sun yarda da tafkin al mizan da kuma abin da ya shafi mizani wannan duk aqidan su ɗaya ne wadancan da za mu zo mu tattauna za ku ji ba su yadda da waɗannan abubuwan a yayin da ahlus suka yadda da su ba to ta imani da waɗannan abubuwan ne za a ce wane ƙadari ne wane jahami ne wane sifati ne kun gano wannan da kyau ko za ku zo ku fara ji ɗaya bayan ɗaya sai ka ji aƙidan kakan waɗannan abubuwan na ahalus suna ne ko kuna waɗancan ɓatattun ne Allah ya sauwaka faman qala bi hadhihi al-jiha mala yace duk wanda ya bayani a bisa wannan yanayin Allah ta zakar na hawan wanda muka ambata walam yakhlid imanahu bi shay'in min al-bid'il khawarij imanin shi bai gurɓata da bid'o'in hawarijawa ba war rawafid da yan shi'a walƙadariya qadariyya da qadariyya wasa'ir ahli a hawa da sauran yan son zuciya fa huwa min jumlatil firqatin najiya wannan yana daga cikin kungiya wacce za ta tsira in khatama Allahu lahu biha in Allah ya mai gamdakatar yara suna aqida ita ce ƙudurci a zuciyar shi Wada khalafi hazil jumla jumhura imma, Malam ya ce, Wada khalafi hazil jumla a wannan bayani gama gari da muka kawo, to dukkanin al'umma sun shiga, Wa wasawadu hal'azam gaba ɗayan al'umman da suka yarda da wannan min ashabi Malik, daga cikin mabiya mazabin Malik, wa shafi'i da al'imamu shafi'i, wa abi hanifa da abu hanifa, wal auza'i, wa thauri, wa ahlul zahir. فهذا بيان ما aradna bayanahu wannan shine ɗan dakaitaccen abin da muka so mu jama'a bayani wa nadhkur fil bab alladhi yalihi tafsila maqalatu kulli firqatin min firqi ahli al ahwa mala yace to daga babin da zai zo a bayan wannan za mu zo mai bayanin maganganun duk waɗannan 'yan son zuciya da ƙungiyoyinsu da da'awoyinsu da abin da suka ƙudurce alladina zakarnahum insha Allahu azza wa jalla wanda muka yi maka kanin labaransa a baya kun gano wannan da kyau ko yanzu a je ai dabdala dangane da su ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah Ta amma mala ya kawo mana wasu manya-manyan malamai wanda ya kamata ya dace a ce ɗaya bayan ɗaya mai ƙoƙari mu ji bayani don dangane da su ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya yi magana don dangane da al'imam malik imamu darul hijira ya ce huwa imamu Daral, hijira abu abdullah malik bin anas bin malik bin abi amir bin amr bin al-haris al-asbahi min sadati atba'i tabi'i yana daga cikin manya-manyan shugabannin tabi'ai wa min jillatil fuqaha'i was salihin yana daga cikin manya-manyan malaman fiqhu mutanen kirki malam yace wa min kathurat inayatihi bis sunan kuma ka imam malik ya kai matuƙa wajen kula da abin da ya shafi sunnoni a wa jam'ihi laha da kuma tattara sunnonin wa zabbuhu an hariniha kuma yana ƙoƙarin kare sunnonin daga abubuwa na ɗarkaniya wa ƙam'uhu liman khalafaha kuma yana yin raddi kaca-kaca ga duk wanda ya saɓa ma wannan sunnonin malam sai ce wa auramul hiras kuma shi imamu darul hijira yana kokarin tattare dukkanin wata karkata wacce za yi kokarin karkatar da sunnar annabi qailan bi hazi sunna a sharifa kuma yana ba da fatoyin shi ne da waɗannan sunnoni masu daraja dole li itimad ala maqayisat ba yana kafa hujja ne da qiyasi wa ta'lil da cewa an lura da kaza ba a da nassi yake badawa wa huwa sahibul muwatta shine mai littafin muwatta al-mashhura al-mutadawwal ila hazil yawm muwatta tana yawo a hannun mutane har zuwa yau an haife shi jihar shekara 93 wasu suka ce 94 ya mutu ne a shekara ta 1790 a safiyan 1479 a safiyan 14 ga watan eh, rabi'in al'awwal ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace sai kuma al'imam al-shafi'i huwa alimu ƙuresh malami ne al-ƙuresh ba ne babban malamin ƙureshawa faƙihu asirihi babban malamin fiƙiwun zamanin shi abu Abdullahi, muhammad bin idris bin al-abbas bin uthman bin shafi bin sa'ib a shafii al matlabi alladhi lam tara ainihu mithla nafsihi idan shafi bai taba ganin malami irin shi ba walam tara aina man ra'ahu mithlahu idan wanda ya taba ganin shafi bai taba ganin irin shafi ba al hadis malami ne da ya taimaki hadisi wulida bi gurrat ko wulida bi gazza an halicci an haife shi ne a gaza wani kala ila makka ya tashi ya koma makka wala hu sanataini lokacin ya ɗan shekara biyu a hadal ilm an malik buna anas ya koyi ilimi daga wajen imam malik wa muslim buna khalid az-zanji ya koyi ilimi kuma a wajen malik a muslim dan khalid azanji zanji da wanda suke sawa'insu wa kana ma tabakhurihi wa si'ati aqalihi tare da ilimi da hankali da Allah ya mai yujayyidur rami khaziqan fihi yusibu tis'a min kulli ashara wasu suka ce in ya ba da fatawa ishara ne akan cewa duk in ya fatawa goma tara daidai ne wasu kuma suka ce a sharp shooter ne ta da haka soja ne in aka aji abu zai barar da tara cikin goma amma dai suna danganta shi da ilimi ne duk in ya fatawa da wahala kaga tara ba daidai ba ne mala yake cewa wa anhu ya ƙolil muzni ma ra'ayta ahsana wajen min shafi'i ce ban taba ganin kyakkyawa irin shafi'i ba wa ya ƙola abu thawar ma ra'aytu mithlu shafi yace ban taba ganin irin shafi'i ba wala ra'a huwa mithlu nafsi shi ma shafi bai taba ganin irin kanshi ba kun gano wannan ne <laughs> shi bai taba ganin irin shafi'i ba kai shafi'i ma bai taba ganin irin kanshi ba <laughs> ina fata mun da wannan da kyau ya rasu a misira a shekara ta 204 sai kuma al'imamu abu hanifa kuma faƙihu ahli al-iraq shine babban babban malamin iraki al-abid malami ne mai bauta alwara mai taka tsantsan as sannan ko mai kyauta ne shi as-sakhi ko abu hanifa an-nu'man bin thabit al-kufi da fi سنة الثمانين an haife shi jihar shekara tamanin daidai warawa na ta bin abin rabahin wa tabakatihi ya yi ruwaya a wajen a ta ɗan abin raba da sau'in shi wata ala hamad bin abi suleiman ya katin fiƙi a wajen hamad ɗan abi suleiman wa kana min mubarrizina al-mutafawwiqina fi zaka ya kasance yayi fice wajen kaifin tunani wa kana la yuqbalu jawaiz ad-dawla bai karɓan kyautan gwamnati mun gano ne kyau ko irin wannan ɗan abin da ake bada na toshen baki da ake ba malamai shi baya karɓa balkano yin fiƙo ya kasance yana samun kuɗin shi ne wai wasi min kasabihi har ma ya alheri yana raba mutane a sana'an da yake yi ina fatan mun gane wa lahu darun kabira li amal alkhiz ya kasance yana da gida babba da ake aikin alhari ne da aikin tiri a cikin shi kun gano wannan da kyau ko eh wa indahu sana'a yana da sana'o'i iri-iri wa innahu sanna'un yana da kamfanoni ƙala anhu shafi annas bil fiqh iyalun ala abi hanifa ce mutane indiya kan akan wani duk iyalan abu hanifa ne wa qala harun Mara aito Aura wala aqal min abi hanifa yace ban taba gani mai taka tsantsan mai hankalin abu hanifa ba ya rasa wata watan rajab shekara ta 150 kun gano wannan da kyau ku sai al sai al'imam thauri shi ko al'imam thauri al'imam abu abdullahi sa'id mun masruq mun hamza mun habib al-thauri nisbatin ila thawr wa huwa batn min tamim al-kufi al-faqih sayyid ahli zamani shi shugaban mutanen zamanin shi ne malai ce ilman wajen ilimi da aiki wuli da fi sanata 95 an haife shi hijirar shekara 95 warawa an amar bin murra وسماك بن حرب وقال عنه أحمد بن حنبلي أحمد بن حنبلي جوابي أكن شيء لا يتقدم سفيان في قلبي أحد yace ba na gaba a zuciyana nan gane da Sufyan shine a farko wa qala ya ibn ma'in ya ya dan ma'in yace Sufyan amirul mu'minin fil hadis yace Sufyan ai sarkin mu'mine ne a cikin hadisi wa qala ya hayal qattan ma ra'aytu ahadun ahfaz min ath-thawri yace ban taba ganin mai haddan thawr ba wa qala Sufyan an nafsihi mastawadda'atu qalbi shay'an qattu fa khanani yace ban taba ba zuciya na ajiyan wani abu na ilimi na laluba ina nema in ji na manta ba bai taba ba mun gano wannan nake ku mata bil basara ya rasu a garin basara a lokacin ya je gudun hijira a wani gida ya rabe saboda matsaloli da suka faru wanda zamu zo zamu ji insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a sakamakon kurewar lokaci nan zamu kwana sai mu zo katu na gaba za mu tashi fasali na uku Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum